gaya miki damaka suna karya in sun ce za ah. su yi maka abu ba za su yi ba sai su jiya su dawo su sake karya su ce za su yi za su yi yau da gobe ba za su yi ba amma kin ga abin da ya sa ana son trump domin trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1 2 3 4 5 6 ga abubuwan da zai yi akwai da ba su ba amma me yasa ba sai sai ka tambaye kanka me yasa ba su bayan ba saboda su ma suna so su sake samu su ji zaɓe za su koma su shiga abin da mana abin da ya sa za nake ganin 'yan democrat za su yi nasara eh, don yadda wannan za a ce leader ɗin ko eh, president ɗin eh, trump ya mai da kome ya mai da kome cewa yanzu demokradiyya ita ba wani abu ba ne ideal ɗin da ya kawo kowa america ya ɗauka ya yaida kome yanzu ya raba gari ya mai da mutane in kai ba dai ta ɓangaren shi ba ne to kai ba ba ka san america kin ga kuma wannan ba haka ake yi ba eh, duk wanda mutane da suke eh, eh, abun demokradiyya don yadda ideal ɗin yadda aka kafa america ne shi ya sa aka yi wanda in aka ce kai Eh, eh, democracy shine it doesn't matter ko kai wani irin mutum ne dai in kana kai mutum ne dai ɗaya kuke ko kai wani religion ne kake ko wani aiki kake ko wani bangare ka taho an dai ɗauke ku duka ɗaya amma a ta wajen shi Trump gaskiya ba haka yake yanzu ma bari ma an gaya muku Trump ma ba ma wai yana Republican Party ba ne shi fa yana da nasu fatin ta babba ya ma ya riga ya hijacking da Republican Party. So that's eh, inda ma abu ya lallace kenan. To, El Yakub, kai ɗan independent ne, menene yasa ka gwammace kai baka jam'iyyar Republican baka Democrat? Eh to, akwai dalilai da yawa amma babban dalili dai shine cewa na fi so in zauna cewa ba zan ba kar ya zama na in fara tunani ko cewa dole mu bayan wani fati guda akan wani fati kin ga kamar a ohio yau shekaru na talatin da biyar kenan a ohio kuma tun da na fara jefa ƙuri'a na jefa ƙuri'a wa kamar gwamnan mu da mai gama mulki na yanzu ɗan republican ne kuma na jefa masa ƙuri'a har su biyu to haka kuma na jefa ƙuri'a wa 'yan demokradiyya kamar akwai 'yan majalisar dattijai 'yan demokradiyya wanda na jefa musu ƙuri'a da na kuma jefa 'yan majalisar dattijai na kuma jefa amma kuma musamman kaman wato masu takara a jihar da kuma wato nan cikin garin columbus babban birnin jihar ohio akwai wato kaman na wato kwamitin ita garin kaman dai local government ko kuma city haka na columbus yan kwamiti inda wanda suke kiransu commissioners akwai wanda yan republicans abokaina ne na jefa musu ƙuri'a saboda mun yi karatu tare na san su kuma san cewa in ya zo kaman wajen ayyuka sukan yi aiki da tsakanin su saboda son zuciyan kasar da mutane wanda kuma yawancin su ba su san wasu abubuwan da Trump yake yi wasu su kuma san wasu abun da yan demokradiyya ke yi to saboda haka dai ba kuma dai saboda haka ba amma ni na fi so in tsaya kai wato in wanda na ga aiki wato abubuwan sa tunani na ko tunanin ta ya kama da nawa zan iya jefa musu ƙuri'a an daga cewa sun yi abin da ya kamata mutane. To akwai waɗanda suke ganin cewa idan kai kai rajista a matsayin ɗan indifenda ka eh. rage ma kanka yancin zaben wanda kake so kasancewa ba ka da yancin yin zaben tsaye da ɗan takara? A to ya danganci jihohi ne a yi, kamar nan jihar Ohio zan iya zuwa kamar yanzu ɗan takarar zama na wata majalisar dattawa zan iya jefa kuɗa wadda nake so. Akwai wanda suke kamar open primaries wanda wato kai ɗan independent zaka iya zuwa kamar ya danganci party kamar yan demokradiyya za ka iya zuwa ka jefa kuria wa ɗan abin wa wa dan majalisar tarayya da kuma ɗan majalisar dattawa da haka kuma na gwamna to ya danganci wajen da kake zaune ne saboda kin san yawanci wato kuri'an da shau da ƙuri'a da kuma dokokin ya bambanta daga jiha zuwa jiha wani lokaci ma a cikin jihar ya danganta daga wato gari zuwa gari ko gunduma zuwa gunduma saboda haka nan za a iya na jefa kuri'a so biyu kamar yadda zan iya tunawa ya jefa kuri'a wa wa'yan demokradiyya so ɗaya ya jefa kuri'a wa ɗan republican a ohio haka za a iya haka za ka iya wanda suke kira open election ne za ka iya zuwa ka yi in har kana abin nan kamar amma kuma kamar yan republicans a jihar nan so dole sai kai ɗan republican ne ka rajista republican na ka je ka amma yan democrats in ina independent zan iya zuwa kuma na jefa wa na jefa kuri'a yan democrats a nan jihar Eh, wato malam yahaya mutane sukan yi mamaki jin akwai 'yan najeriya 'yan afirka da suke jam'iyyar republican kasancewa babu bakaken fata da ba safai kace ganin bakaken fata ko a nan amurka suna jam'iyyar republican ba kai me ba burge ka ne da jam'iyyar republican ka shiga wannan jam'iyya so republican masu son mutane ne republican su suka yi believe cewa kana iya ka yi abin da kana so ka yi za ka ci gaba ba wai don gwamnati ne sun taimake ka ka zama abin da ka zama ba republican suna so wanda kana so ka yi cudanya da shi ka yi cudanya kada gwamnati ta tilasta ka ta ce ai dole sai ka yi cudanya da wannan ka yi cudanya da wancan domin a kullum yau da gobe muna zabe wanda muna so ya zama abokinmu ko wanda ba ma so ya zama abokinmu amma mu rika cuɗanya da juna a cikin respect so ku kuma su kuma democrat su iya ƙarya zan ce ƙarya don suna cewa suna son kowa da kowa amma in dai in baka yarda da su ba to za su sa ka gaba democrat in suka ce ka bi hagu in ka kai in kai democrat in baka bi hagun ba to ka sha wahala da su zan baki ah, example akwai wani vice presidential candidate sunan shi Joe Lieberman na democrat don ya ce yana so lokacin ana so ya yaki a iraq ya ce ya yi supporting kin sani abinda democrat suka yi suka janye ba su sake goyon bayansa ba sai da ya yi contesting senatorial seat as an independent democrat in dai kana in sun ce left turn right turn kamar zombi ka bi in ba haka ba za su dasa ka gaba ba haka ke ba ka bayyana cewa 'yan jam'iyyar republican suna son baki amma mutane suna ganin kamar akasin haka ne sabili da matakan da musamman barin ɗauka tunda yanzu ana ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar republican ne matakan da shugaba trump yake ɗauka a kan bakin haure da kuma lafazinsa a dangane da waɗansu mutanen waɗansu ƙasashe suna son baki in dai za ka shigo garin ka shiga a daidai ka'ida ba wanda zai in kina da gidan ciwo ba za ki bude ba ki ce kawai shiga ba amma in zan zo gidan ki zan ce da Allah ina so zo gidanki kina da condition da zaki bani in shiga gidanki ko ba ba in na filin condition din nan zaki ya ce ka zo ko kar ka zo ai republican ba su cewa wai kada a kawo mutane su shiga nan kasar amma in za ka shiga ka bi layi a ka'ida ba wai kawai ka tashi kawai ka shiga ba abin da ya sa muna wahala a najeriya kenan ko sai shiga ya shiga ba mu san wa ya shiga ba wa ya fita ba dole in country akwai boundary akwai boundary na country dole ne za ka shiga ka shiga a cikin ka'ida ina gaya miki democrat suna karya in sun ce za su yi maka abu ba za su yi ba sai su jiya su dawo su sake karya su ce za su yi za su yi yau da gobe ba za su yi ba amma kin ga abin da ya sa ana son trump domin trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1 2 3 4 5 6 abubuwan da zai yi kuma da ya shiga even though shi ba republican ba ne yana aiki a values in what republicans sun yi believe domin yana yi one by one sai dai an hana shi yi ne amma zai yi amma muna so shugaban kasa ya fada ga abin da ina so yi in ya shiga ya yi kokari ya yi in an hana shi yi to an hana shi amma yana da kadiri to amma an hana Obama ba hana shi in ka tuna an kasa tarihi a Obama yan majalisar da tawa hana shi President Obama ya yi executive action ya yi he knows cewa he is not supposed to do he did ya yi su duk waɗannan mutanen da suka rantse ba za su ma yadda ya yi komai ai kuwa ya yi ƙoƙari. Sun rantse ya yi executive action so many executive action ya yi ya yi su abubuwan da sun fi mashi kyau ya yi amma bai ba mutanen mu takardu ba. Mm, bai ba mutanen mu takardu ba. Amma Obama ba zai iya ba da mutane takardu ba ai sai ya je wajen kuma. Zai iya domin lokacin da Obama ya shiga mulki suna da Democrat House suna da Senate House shi kuma da presidency. Yaye ya ba da Obama Obamacare Oh, saboda saboda priority ya iya ya bada obama care republican ba su yi supporting ba amma ya yi me yasa bai ba mutanen mu takardu ba ku ga mani kuna kokari kuna juya kuna vote obama saboda priority me yasa bai ba mutanen mu fara magana ba da takardu lokacin abubuwa sun canza a majalisar dattawa musamman ba masu bin bayansa ai tarihi na da ba ko sun bi bayan shi ko ba su bi ba akwai da muka basu ba amma me yasa ba sai sai ka tambaye kanka me yasa ba su bayan sa saboda su ma suna so su sake samu su ji zafi su mutane ko koma mazaɓan su bi bayan shi mana makareta ne za su ce za su yi muku abu ba za su yi ba <laughs> domin da ya shiga mulki the first two years eh, eh, su ne house su ne senate su ne presidency shine na gaya maka ya yi abin da ya so ya yi ya yi obama kiya don ya so bai ba mutanen ba haka america take ya zai za su yi abin da su ga cewa zai zai fi sama musu mutane da goyon baya abin da Trump yake kenan abin da duk wani shugaban kasa yake kenan abin da duk wani gwamna yake kenan kuma priorities suna canzawa ba za ka ce kawai dalili da in ka shiga abin da za ba abubuwa za su canza. shi baki ne kamar mu.